Assalamu alaikum. mu da kasancewa tare da ku. Idan wannan shine karo na farko da ka ziyarci wannan shafin namu, to ka danna subscribe. Sannan ka danna alamar kararrawa yadda za a sanar da ku, yadda za a sanar da ku. Da zarar mun saka sababbin shirye-shiryen za mu yi magana akan abubuwan da suke magance infection. Don Allah, duk wanda ya kai wannan bidiyon ya dage ya aikata matukar kina dauke da cutar infection. wannan magani ne na infection sosan gaske sannan kuma za ku iya sharin ɗin bidiyon zuwa ga 'yan uwa da abokanan arziki domin taimakawa wurin yakar wannan cutar ta infection tafarnuwa shugaba kuma ɗaya daga cikin manya-manyan maganin infection in kina kayan infection kuma baki amfani da tafarnuwa za ki ci wuyan gaske ki rinka haɗiyan tafarnuwa ko da ƙwaya ɗaya ne idan kin tashi da safe ko ki rinka haɗiya tare da yego ɗin da baya ɗauke da shuga idan wurin ya ishe ki da ƙaiƙayi da ɗashewa ki ɗan daka ki ɗan yi mixin da coconut oil ko zaitun ki shafa idan abin da kike ji na ƙaiƙayin ya tafi sai ki dakatar za ki iya shan man tafarnuwa da shafa shi a ƙasan ki, domin kashe infection ki rinka yin zallan miyansa da ɗan tarugu kina cin abinci in ba za ki iya amfani da ɗanyen ba.